Música daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 86 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim sauraro kun kamo radio hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan wata ta ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarun duniya da dumadumin su muna ɗauke da shirin nan na ko kun san da yake kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a kowace rana shirin duniyar mu a yau na nan tafe sannan za a je mu da shirin nan na tarbiyyar iyali da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu zai gudana a kasance tare da mu. Labarin duniya da farko ga kanunsu. 'yan sahiraniya ashirin da suka jikata sanadiyar saukar makami mai linzami na yaman a tsakiyar haramtaccen kasar isra'ila iran ta shirya siyasar donald trump ta sulhu ko gwagwarmaya kasashen sahel uku sun yi watsi da wa'adin da kungiyar ecowas ta saka musu na su koma cikin kungiyar to yanzu ga cikakkun labarun 'yan sahiyoniya ashirin da suka jikata sanadiyar saukar makami mai linzami na yaman a tsakiyar haramtacciyar kasar isra'ila safiyar yau talata sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun sanar da cewa jiragensu na sama sun yi nasarar kakkaɓo wani makami mai linzami da aka harbo daga yaman da safiyar yau ƙungiyar agaji a can haramtacciyar ƙasar Tehudawa ta ce mutane ashirin da suka jikata sanadiyar turmutsutsun da suka yi zuwa inda za su ɓuya bayan kaɗawar jiniyar gargaɗi lokaci kaɗan gabanin wannan sojojin na haramtaccen ƙasar isra'ila sun ambaci cewa sun kakaɓo wani jirgin samar su matuƙi da aka harbo shi daga yaman gabanin ya shiga cikin sararin samaniya falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya janar yahaya sari wanda shine kakakin sojojin yaman ya sanar da cewa sun kai hari da makami mai linzamin da kuma jirgin maras matuƙi a kan cibiyoyin haramtacciyar ƙasar isra'ila masu mahimmanci da suka hada da yankin askalan a kusa da gaza da kuma yafa da ke tsakiyar tal janar sari ya ƙara da cewa sojojin yamman za su ci gaba da kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila hare-hare bewa lokacin da za a kawo ƙarshen yaƙi a kan gaza da kuma ɗaukewa falasɗinawa takunkumin tun daga lokacin da haramtaccen ƙasar isra'il ta shelanta yaƙi a kan falasɗinu a shekara ta 2023 ne din sojojin yaman ɗin suka shiga taya falasɗinawa faɗa ta hanyar harbawa haramtaccen ƙasar isra'ila makamai masu nizami da kuma jirage marasa matuƙi a ranar asabar ɗin da ta gabata ma dai sojojin na yaman sun kai wa tsakiyar tal abib hari da makami mai linzami samfurin balastik da suka bai wa sunan falasɗinu na biyu saukar makamin ya rusa ilahirin ginin da ya fadawa da kuma sauran gine-gine da suke kusa da shi hakanan kuma ya jikata mutane kusan talatin kamar yadda kafafen watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila suka ambata haramtacciyar kasar isra'ila ta ce ita ce ta yi wa isma'ila haniya kisan gilla a birnin tehran ministan yaƙi na haramtacciyar kasar isra'ila isra'il katz ya sanar da cewa gwamnatin sace take da alhakin yi wa ismaila haniya tsohon shugaban kungiyar hamas kisan gilla a cikin birnin tehran a jiya litinin ne dai katz ya bayyana hakan inda ya ce za mu yi wa 'yan husi wato za mu kai musu hari masu tsanani mu kashe shugabanninsu kamar yadda muka yi wa haniya yahaya sinwar da nasarla a cikin biranen tehran gaza da kuma lebanon. wannan shine abin da za mu yi wa hudaida da sana'a ministan yakin na haramtaccen ƙasar isra'ila ya kuma ce duk wanda ya ɗaga wa isra'ila yatsa to za mu gutsura wannan hannun bugu da ƙari katz ya bayyana cewa makomar sana'a da hudaida za ta zama irin ta gaza da labanan wannan dai shine karan farko da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi furci da cewa ita ce ta kashe shahid ismail haniya a cikin birnin tehran a ranar 31 ga watan yuli na wannan shekara mai karewa ne dai Isra’ilin ta yi wa ismaila haniya kisan gilla a nan birnin tehran a daidai lokacin da yake da ake batun tsagaita tautar yaƙi haniya da ya zo tehran ne a lokacin domin halartar bikin rantsar da sabon shugaban ƙasar iran masu pezeshkian inda kwana ɗaya bayan hakan 'yan sahiyoniyar suka yi masa kisan gilla shi ko said hassan Nasrullah an yi masa kisan gilla ne a ranar 27 ga watan satumba a birnin beirut sai kuma yahya sinwar a ranar 16 ga watan oktoba a gaza iran ta shirya fuskantar siyasar donald trump ta sulhu ko gwagwarmaya shugaban majalisar muhimman manufofi na siyasar waje ta iran kamal kharazi ya bayyana cewa siyasar donald trump ba a fayyace take ba amma dai iran ta shirya tattaunawa ko kuma yin gwagwarmaya kamar harazi wanda tashar talabijin ɗin almayadin ta yi hira da shi ya yi ishara da tarihin tsoho a dawar amurka da turai a kan jamhuriyar musulunci ta iran inda ya ce tunaninsu ne kifar da tsarin musulunci a iran wanda tsohon tunani ne ba sabo ba tun farko-farkon cin nasarar juyi kuma tuntun ne din wato tuntun ne tsarin amurka da isra'ila suke da shi wato tuntuni ne dai amurka da isra'ila suke da wannan tsarin kamar harazi ya ce iran ta fuskanci adawa mai yawa tun daga kan kokarin kifar da tsarin musulunci zuwa taimakawa saddam hussaini ya yaƙi iran sannan kuma takunkumai masu yawa amma duk waɗannan hanyoyin sun ci ƙasa daga ciki har da siyasar takunkumai masu tsanani ta donald trump kamar harazi wanda tsohon ministan harkokin waje ne kuma yanzu shugaban majalisar da ke ayyana muhimman manufofi na siyasa waje ta jamhuriyar musulunci ta iran ya kara da cewa domin fuskantar waɗannan makirce-makirce wajibi ne mu ci gaba da zama masu karfi domin babu abin da yake taka musu birki idan ba karfi ba wannan kuwa shine gwadaban da muke tafiya a kan tun cin nasarar juyin kuma makiya suna sanye da cewa muna da karfin. To kuna tare da Radio Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke kawo muku waɗanda wato ke kawo muku labaran duniya kai tsaye. Ƙasashen Sahel uku sun yi watsi da wa'adin ƙungiyar ECOWAS na sake tunani akan ficewar da suka yi daga cikinta. Ƙawancen ƙasashen uku da suka haɗa Mali, Burkina Faso da Jamhuriyar Nijar sun yi watsi da wa'adin da ƙungiyar tattalin arziki ta yammacin Afirka ECOWAS ta bayyana musu na cewa wato ta da cewa wani ƙoƙari ne na hargitsa sabuwar ƙungiyar da suka kafa a makon da ya shuɗe ne dai ƙungiyar ta ecowas ta yi wani taro a birnin abuja inda ta bai wa ƙungiyar ta ƙasashe uku wa'adin watanni shida da su sake tunani akan matakin da suka ɗauka na ficewa daga cikinta sanarwar da ƙasashen uku suka fitar ta ce wannan sabon mataki da kungiyar ta ɗauka aikin faransa ne da 'yan koranta da zumar sake maimaita hargitsa zaman lafiyar ƙasashen uku bugu da ƙarin ƙungiyar ta ƙasashen uku ta ce sun fa su fa tuntuni sirga sun bayyana cewa sun yi wa ƙungiyar ecowas saki uku babu komiya waɗannan ƙasashen uku sun kafa ƙawance a ƙarƙashin tsarin confederalia suna kuma yi wa ƙungiyar ecowas kallon wani makami na faransa da sauran ƙasashen mulkin mallaka to ƙarshen labarin duniyar kenan. To yanzu sai a gya zama domin a ji shirin wato jerin shirye da muke dauke da su da suka kama da kokon san duniyar mu a yau har zuwa tarbiyyar iyali mu kasance cikin koshin lafiya. To sarhin a yau zai yi magana ne game da yadda ake az'ayar tambaya game da ingancin tsarin nan na kariya daga hararen sama na Isra'ila da ake kira da Iron Dome biyo bayan hararen da Yemen ta kaiwa Tel Aviv. a isra'ila sa'o'i 24 bayan wani makami mai linzami da 'yan husi suka harba wanda ya raunta mutane 30 a kusa da birnin tel aviv gwamnatin sahiyoniya ta buɗe wani bincike tare da yin alkawarin mayar da martani mai karfi wannan dai shine karo na biyu da aka kai hari isra'ila da makami mai linzami daga kasar yemen cikin kwanaki uku kuma jaridun kasar na nuna shakku game da tsarin na kariya daga hararen sama na isra'ila hakan dai ya biyo bayan da wani makami mai linzami da 'yan huti suka harba daga yemen kan birnin tel aviv a daren juma'a zuwa wayewar safiyar asabar wanda ya sanadin shikatar mutane talatin kafin hakan dama sojin isra'ila sun tafke wani jirgi marar matuki da shiga sararin samaniyar kasar daga gabas kafofin yaɗa labaran isra'ila sun rawaito cewa kasar ta gaza wajen tunkarar hararen makamai masu linzami da suke fitowa daga kasar yemen kafar yada labaran isra'ila ta marif ta jaddada gazawar gwamnatin kasar wajen tunkarar hararen jaridar ta bayyana cewa an harba makamai masu lanzami sama da biyu da jiragai marasa matuka 170 daga kasar yemen zuwa yankunan da isra'ila ta mamaye wani mai sharhi kan harkokin soji a gwamnatin isra'ila mai suna abi ashkirazi a wata hira da yi da jaridar marif ya ce a yau fiye da kowane lokaci a bene yake cewa isra'ila ba za ta iya tunkarar ƙasar yemen ba jaridar hadrez ita kuwa ta rawaito harin da sojojin yemen suka kai a safiyar ranar asabar da makami mai linzami samfarin palestine 2 wanda ya jikata 'yan isra'ila 20 dalilai da dama ne suka bayyana gazawar wajen dakile makamin a cewar jaridar hediot ahronot ta isra'ila na farko gazawar fasaha na tsarin garkuwa na sararin samaniya babu wani daga cikin tsarin guda uku na kariya na isra'ila da suka yi aiki bayan haka a cewar masana da dama an harba makami mai linzami a kan sigar ballistic wanda zai sa ya zama da wahala a gano ta hanyar tsarin tsaron sannan an bayyana cewa yanayin makami mai linzamin ya canza a kan hanyarsa lokacin da ya doshi isra'ila an bayyana cewa gudun kilomita dubu biyar a cikin sa'a na makamin mai linzami ya ba da wahala wajen tafke shi kafofin yada labaran cikin gida na isra'ila sun yi gargadin cewa dole ne a ɗauki mataki game da matsalolin da aka samu a tsarin musamman idan aka ce makamin mai linzami ya kasance da makamin nukiliya isra'ilar da ta kai wasu jerin hare-hare na mai da martani kan kasar ta yemen bayan harin inda ta hari wasu mahimman cibiyoyin yemen ƙungiyar gwamnatin ansarullah ta kasar yemen da aka fi sani da ta yan husi ta sake jaddada wa gwamnatin isra'ila cewa hare-haren yemen da take kaiwa na nuna goyon baya ne ga Falastinawa da ke shan ukuba daga Isra'ilar yau sama da shekara guda. Ayyukanmu na neman kawo ƙarshen kisan kyashin da ake yi a Gaza ne, in ji Ansarullah. Gwamnatin sahyoniya ba ta da ikon tunkarar mu ita kaɗai, don haka tana neman taimako daga waɗanda suke goyon bayanta, in ji Muhammad al-Buhati, mamba a ofishin siyasa na ƙungiyar. dakarun yemen sun kai harare da dama tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekarar 2023 lokacin da gwamnatin isra'ila ta fara mamaye zirin gaza a yakin kisan kare dangin da amurka ke marawa baya wanda ya zama yanzu ya mai rayukan falastinawa sama da da 45,200 galibi mata da ƙananan yara hararen da yemen ke kaiwa dai na auna ƙadarorin sojin amurka da aka jibge a gabar tekun yemen da kuma jiragen ruwan isra'ila da waɗanda ke kan hanyar zuwa yankunan da isra'ila ta mame kalaman na Bukhaji na zuwa ne bayan da ministan tsaron ƙasar yemen muhammad nasir al-atifi ya gargaɗi washington cewa ƙasar na da ƙarfin nutsar da jiragen ruwan amurka har-haren dai na yemen sun dagula haifar da matsin lamba kan gwamnatin isra'ila ta hanyar tilasta wa jiragen ruwan da ke ƙoƙarin jigilar kayayyakin soji da sauran kayayyaki zuwa yankunan da aka mame sauya hanyoyi wanda kuma ke ɗaukar dogon lokaci ayyukan sun haɗa da rufe tashar jiragen ruwa na elat wanda ke kan iyakar kudu da yankunan da aka mamaye bukati ya shaida wa tashar talabijin ta aljazir cewa hare-haren na yi wa gwamnatin isra'ila tarnaki ta fuskar tattalin arziki tare da yin illa ga tsaronta a halin da ake ciki kuma ya yi nuni da munanan hararen da amurka da birtaniya da gwamnatin isra'ila ke kaiwa kan kasar ta yemen a matsayin hanyar daƙile hararen goyon bayan Falastinu. Lalle watakila mun samu raunuka masu raɗaɗi amma za mu ƙara tabbatar da samun nasara in ji shi. A duk lokacin da Yemen ke shan harhare na ƙasashen yammacin Turai da Isra'ila tana samun ƙarfi da nasara daga halin da ake ciki kuma haɗin kan cikin gida yana ƙaruwa in ji jami'in. A shirye muke kuma girbar duk abin da zai faru muddin zai kasance na tsayawa ne a gefen al'ummar Gaza. yayin da yake ishara da ayyana ansarullah a matsayin kungiyar ta'addanci buhati ya ce 'yan ta'addan su ne masu aikata laifuka a gaza da masu goyon bayansu ayyukanmu na neman kawo ƙarshen kisan kiyashi da ake yi a gaza ne gwamnatin sahayoniya ba ta da ikon tunkarar mu ita kadai don haka tana neman taimako daga waɗanda ke mara mata baya a ɗaya ɓangaren jami'in ya ce har neman ya rikitar da tsaron saman amurka jami'in ya ce hararen da yaman ke kaiwa kan amurkawa sun dagula tsarin tsaron sama na amurka wanda ya sanadin kakkaɓo jirgin yakin amurkan hararen da muka kai sun rikitar da tsaron sararin samaniyar amurka kuma sun sa jirgin saman yakin kasar ya yi haɗari in shi shi jami'in ya bayyana hararen da ake kaiwa isra'ila a matsayin masu tasiri yana mai cewa hararen sun yi nasarar cimma sakamakon da suka yi niyya tun farkon watan oktoban shekar da ta gabata. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 24 ga watan Disamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 22 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1446 hijirar kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 159 da suka gabata a rana irin ta yau, wato 24 ga watan Disamban shekara ta 1865 aka kafa wata kungiya wadda take da aƙidar fifita fararen fata akan sauran mutane a ƙasar Amurka musamman ma dai baƙaƙen fata. Sunan wannan kungiyar dai shine Ku Klux Klan. Da gwamnatin Amurka ta lokacin ta haramta kungiyar bayan shekaru hudu da kafata amma duk da haka dai wannan kungiya tana ci gaba da yiwa baƙaƙen fata na amurka kisan gilla da kuma tsorata su banda haka kungiyar tana cutar da fararen fata waɗanda ba su goyon bayanta sannan kuma ba su aikata abin da take aikatawa wannan lamari dai bai takaita akan baƙaƙen fata ba kawai hatta fararen fata waɗanda ba su nuna wariya tsakaninsu da baƙaƙen fata su ma suna fuskantar cutarwa da barazana daga wannan kungiya duk wani da yi an haramta wannan kungiya a hukumance a kasar amurka amma tasirinta da tasirin akidinta sun wanzu a kasar inda daga bisani ma an yi ta samun kungiyoyi daban-daban waɗanda suke ɗauke da ra'ayoyi makamancin nata wanda kuma suke nuna wariya akan sauran al'ummomi na amurka da hakan ya haɗa da fararen fata 'yan asalin asiya ko kuma 'yan latin amurka ko kuma larabawa gami da musulmi a ƙasar. misalin irin aƙidar wannan kungiya a baya nan dai shine da tsohon shugaban ƙasar amurka kuma mai jiran gado a halin yanzu bayan gudanar da zaɓe donald trump ya sake assasawa a ƙasar na kyamar duk wani wanda ba ba amurke ba kamar da kuma hatta tsakanin amurkawa suna nuna wariya ta launin fata da kuma kyamar addinin musulunci masu saurare ko kun san cewa shekaru 173 da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan disamban shekara ta 1849 sojin kasar faransa 'yan mulkin mallaka sun kai farmaki akan gini mai arzikin ma'adanai a yammacin nahiyar afirka bayan sojojin faransa sun kwace iko da kasar sun kuma tabbatar da ikon su a kanta a shekara ta 1913 wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1958 lokacin da aka gudanar da zaɓen raba gardama wanda da ƙarshe dai hakan shine ya zama musabbabin abin da ya kai ga ƙasar ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau 24 ga watan disamban shekara ta 1951 tare da amincewa da wani ƙuduri na majalisar ɗinkin duniya libya ta sake samun 'yancin kai sannan kuma aka zaɓi muhammad idris Al-Mahdi a matsayin sarkin ƙasar a tsawon tarihi libya ta kasance ƙarƙashin mamaya ta dauloli daban-daban sojin daular usmaniya sun mamaye ƙasar libya a ƙarni na goma sha shida miladiya a daidai lokacin da yakin duniya na ɗaya ke gab da ɓarkewa ƙasar italiya ta mamaye ƙasar libya dukuwa da cewa dai al'ummar ƙasar sun yi turjiya sannan kuma a tsakiyar yaƙin duniya na biyu ingila da faransa suka sake mamaye kasar a ƙarshe dai a shekara ta 1951 kasar libya ta samu 'yancin kanta kuma shekara ta 1969 wasu matasan hafsoshin soji na ƙasar ta libya ƙarƙashin jagorancin kanar ma'ammar gaddafi suka hamɓar da gwamnatin idris a wani juyin mulki wanda suka gudanar amma a watan fabrairun shekara ta 2011 al'ummar ƙasar libya waɗanda suka kosa da mulkin kama karya na ma'amar gaddafi suka miƙe domin neman kubutar da kansu daga mulkin sa a ƙarƙashin guguwar juyin halin ƙasashen larabawa kuma bayan faɗace-faɗace masu tarin yawa da ƙarshe dai suka hambara da gwamnatin gaddafi a cikin watan agusta na waccan shekara ta hanyar kwace birnin tripoli babban birnin ƙasar ta libya wanda yake arewacin nahiyar afirka kuma a kudancin tekun mediterranean ƙasashen turai waɗanda suka kwace ragamar zanga-zangar al'ummomin larabawa ne suka taimaka wa 'yan tawayen libya wajen hamɓar da gwamnatin mu'ammar gaddafi wanda kuma tun daga wancan lokaci ƙasar ta libya har inda yau take bata sake komawa akan turba ta da dawwammamin zaman lafiya ba ƙasar libya tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da sittin kuma tana makwabtaka da masar algeria tunisia sudan chadi da kuma jamhuriyar niger daga ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 500 da suka gabata a rana irin ta yau a ranar 24 ga watan disamban shekara ta 1524 vasco da gama sanannen ma'aikacin jirgin ruwa mai bincike ɗan ƙasar portugal ya mutu an haife shi a shekara ta 1460 babbar nasarar da ya samu dai ita ce gano hanyar teku daga turai zuwa nahiyar asiya da indiya a shekara ta 1498 wannan aiki yana da mahimmanci ga dololi na lokacin a cikin waɗannan hanyoyi domin kuwa a shekara ta 1453 dolar usmaniya ta rufe hanyar ƙasa daga turai zuwa nahiyar asiya vasco da gama ya isa india ta hanyar zage nahiyar afirka sannan kuma ya yi wa mutane da dama kisan kiyashi sannan kuma shine ya share hanyar mamaye ƙasar india da ƙasar portugal ta yi a wancan lokaci. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirin mu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.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 shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ma'aikatar lafiya ta zirin gaza ta sanar a farkon wannan mako cewa adadin hare-haren wuce gona da iri da sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai a cikin fiye da shekara ya ƙaru zuwa shahidai 45,227 inda ta ce sojojin mamayar yahudawan sahayuniya sun fara kai wani gagarumin hari da yammacin ranar asabar kan asibitin kamal adwan da ke arewacin zirin gaza ma'aikatar lafiyar ta falasɗinu ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa sojojin mamera haramtacciyar kasar isra'ila sun aiwatar da kisan kiyashi kan iyalai a zirin gaza kuma an kirga yawan falasinawa da suka yi shahada sun kai 21 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata ma'aikatar lafiyar ta yi nuni da cewa akwai mutane da dama da abin ya rutsa da su a ƙarƙashin baraguzan gine-gine da kuma gawakin mutane a kan tituna inda motocin ɗaukar marasa lafiya da jami'an tsaron farin kaya suka kasa kasa kai musu ɗauki sakamakon killace yankin da sojojin mamayar isra'ila suka yi ma'aikatar lafiya ta palestino ta ce adadin waɗanda suka jikata ya karu zuwa uku. tun lokacin da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta fara kaddamar da yaƙi a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ma'aikatar tsaron farar hula da na motocin ɗaukar marasa lafiya a gaza sun faɗi cewa sun kasa isa zuwa wuraren da sojojin mamayar isra'ila suke kutsawa domin kai hare-haren wuce gona da iri saboda kwaso waɗanda suka rasa rayukansu ko kuma waɗanda suka jikkata sakamakon yanayin tsaro mai hatsari da kuma harin da ake kai musu da gangan rundunar tsaron farar hula a zirin gaza ta kuma ce falisinawa ashirin ne suka yi shahada goma sha bakwai daga cikinsu a yankunan gaza da kuma arewacinsa tun daga wayewar garin asabar a hare-haren wuce gona da iri da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan yankin a nasa bangaren wakilin gidan talabijin na aljazira ya ruwaito cewa mutane biyu ne suka yi shahada tare da jikatan wasu da dama a wani lugudan wuta da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan taron jama'a da ke kusa da asibitin kamal adwan da ke arewacin zirin gaza kamar yadda a safiyar ranar ta asabar sojojin mamayar isra'ila suka tarwatsa gidajen falisinawa a garin rafa da ke kudancin zirin gaza da kuma sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya da ke arewacinsa hakanan wasu falisinawa sun yi shahada sakamakon lagudan bama-bamai da jiragen saman yakin sojojin mamayar isra'ila suka kai kan wani gida a jabaliya da kuma wani yanki na birnin gaza wakilin gidan talabijin na aljazira ya ce sojojin mamayar isra'ila sun tarwatsa wasu gidajen falasinawa a unguwar aljanaina tare da gudanar da harbe-harbe kan mai uwa da wabi daga jiragen sama mai saukar ungulu a gabashin birnin rafa wakilin gidan talabijin ɗin ya ƙara da cewa an gano gawakin falasinawa da suka yi shahada guda biyu sakamakon lugudan wuta da jiragen saman yakin sojin mamayar isra'ila suka yi kan yankin kiribet al-adas da ke arewacin birnin rafa kamar yadda wasu falasinawa biyu suka yi shahada a sansanin bakin teku da ke yammacin birnin gaza an kuma bayar da rahoton cewa mutane uku ne suka yi shahada wasu kuma suka jikkata a wani lugudan wuta da jirgin saman sojojin mamayar isra'ila ya yi kan sansanin alshadi da ke yammacin birnin gaza yayin da wasu biyu suka jikkata a lokacin da jiragen saman yakin haramtaccen kasar isra'ila marasa matuƙa ciki suka harba bama-bamai kan falas Tsinawa a garin Abasan Alkabir da ke gabashin Home Yunus. a gefe guda kuma babban daraktan ma'aikatar lafiya a zirin gaza munir albursh ya shaidawa gidan talabijin ta aljazira cewa sojojin mamayar isra'ila sun fara kai wani mummunan hari kan asibitin kamal adwan a yammacin ranar lahadi kuma sojojin mamayan sun buƙaci ma'aikatar asibitin da su fice daga cikinsa cikin gaggawa yana mai jaddada cewa koran ma'aikatan yana barazana ga rayukan marasa lafiya kalla tamanin albarsh ya jaddada cewa sojojin mamayar isra'ila sun yi lugudan bama-bamai kan asibitin a lokacin da tawagar hukumar lafiya ta duniya ta kai ziyara tare da kama wani da ya samu rauni daga cikin tawagar hukumar lafiya ta duniya yana mai cewa duniya ta zama tana nuna halin ko in kula game da irin ta'asar da yahudawan sahayoniya suke aikatawa a nasa bangaren daraktan asibitin kamal adwan hussam abu safiya ya ce sojojin mamayar isra'ila suna aikata munanan laifuka akan asibitoci da marasa lafiya yana mai jaddada cewa suna buƙatar shiga tsakani cikin gaggawa domin ceto rayukan mutane kamar yadda wani dandalin watsa labaran falasinawa ya wallafa wakilin gidan talabijin na aljazira ya bayyana cewa ana gwabza fada tsakanin 'yan gwagwarmayan falasinawa da sojojin mamayar isra'ila a yankin al'alami da ke sansanin jabaliya a shiyar arewacin zirin gaza a nata bangaren rundunar izzuddin alkassam bangaren sojin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta bayyana cikakken bayani kan wani samame da ta bayyana a matsayin wani gagarumin aikin tsaro da ɗaya daga cikin mayakanta ya kai a sansanin jabaliya wanda ya sanadin halakar wasu sojojin isra'ila da kuma jikata wasu na daban. wannan dai na zuwa ne kwana guda bayan da tashar watsa labaran rundunar alkasam ta watsa hotunan wani mayakinta da ya kai harin kwantan bauna kan wani sojan mamayar isra'ila a arewacin birnin gaza hotunan sun hada da nuna alakar sojojin mamayar isra'ila guda biyu da suke kan rufin wani gida a yankin altawam dakarun izzuddin alkasam dai tun farkon bullar yakin gaza suke kai hare-haren kwantan bauna kan sojojin mamayar isra'ila tare da kai hare-haren sadu kanoke inda A wasu rahotanni suke bayyana cewa mayakan alkassam sun kai hare-haren sarika noke sau 57 ciki har da 34 da suka kai hari da bindigan gol kassam kuma hare-haren sun kai ga halakan sojojin mamayar isra'ila da dama Bangarorin gwagwarmayan Falasinawa musamman bangaren sojin Izzuddin Al-Qassam suna kaddamar da hare-hare na musamman da kuma fafatawa da sojojin mamayar Isra'ila da ke yin kutse cikin yankunan zirin Gaza musamman sansanin Jabaliya da ke arewacin yankin Gaza inda sojojin mamayar ke ci gaba da kaddamar da farmakin soji da ya kai wasu da dama ga shahada tare da ruguza gine-gine masu yawa da lalata ababen more rayuwa. a gefe guda kuma rundunar izzuddin alkassam ta sanar da kai wani farmaki na haɗin gwiwa kan sojojin mamayar isra'ila a jabaliya da ya janyo hasarar sojojin mamayar isra'ila guda biyar rundunar izzuddin alkassam bangaren sojin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta sanar da cewa mayakanta sun kai wani farmaki kan tsakiyar sansanin jabaliya da ke arewacin zirin gaza inda suka yi nasarar cakawa sojojin mamayar isra'ila uku wukake tare da kwashe makamansu a matsayin ganimar yaƙi hakanan mayakan na alkasam sun kai farmaki wani gida da sojojin mamayar isra'ila suka killace shi a matsayin mafakarsu inda 'yan gwagwarmayan suka lallaba suka kashe sojojin mamayar isra'ila guda biyu da suke gadin gidan tare da gudanar da musayar wuta da sauran sojojin mamaya da suke cikin gidan a wani samame kuma na daban rundunar alkassam ta sanar da jefa bama-bamai kirar gida kan ayarin sojojin mamayar isra'ila inda harin ya janyo halakar wasu sojojin isra'ila tare da jikkata wasu na daban a tsakiyar sansanin jabaliya a nata bangaren rundunar sarayal quds bangaren sojin kungiyar jihadul islami ta sanar da cewa mayakanta sun gwabza kazamin artabu da sojojin mamayar isra'ila tare da kai hare-hare kan ayarin motocin jigilar sojojin haramtacciyar kasar isra'ila a yankunan al-kulafa da al'alami da suke shiyar tsakiyar jabaliya wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin mamayar isra'ila suke jaddada ci gaba da gudanar da ayyukan soji a yankin arewacin zirin gaza tun da farko dai wakilin gidan talabijin na aljazira ya watsa rahoton cewa sojojin mamayar isra'ila sun kai wasu jerin hare-hare kan yankin al'alami da ke sansanin jabaliya a arewacin yankin zirin gaza da aka killace rahoton ya kara da cewa an samu bullar gama a yankin al'alami tsakanin mayakan yan gwagwarmaya da sojojin mamayar isra'ila inda kararrakin harbe-harben bindiga suka cika yankin har ila yau mayakan rundunar izzuddin al-qassam sun sanar da aiwatar da wani harin ɗaukan fansa kan tawagar sojojin mamayar isra'ila ta hanyar kai harin ƙunar baƙin wake neman shahada a sansanin jabaliya rundunar ta izuddin alkasam bangaren sojin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta bayyana cikakken lamarin da ya faru da cewa daya daga cikin mayakanta a sansanin jabaliya da ke arewacin zirin gaza ya kai harin kunan bakin waken neman shahada kan ayarin sojojin mamayar isra'ila inda ya tarwatsa kansa a tsakanin su" lamarin da ya sanadiyar halakar sojoji tare da jikatan wasu na daban rundunar izuddin alkasam bangaren sojin kungiyar gwagwarmayar musulunci hukunci ta hamas a cikin wata sanarwa da ta fitar ta jaddada cewa mujahidin Al-Qassam ya samu nasarar harbo wasu 'yan sarika nokin sojojin yahudawan sahiyoniya guda biyu a yammacin ranar juma'ar da ta gabata daga nesa a sansanin jabaliya hakanan rundunar ta alkasam ta yi nuni da cewa bayan sa'a guda mujahidin ya yi shiga irin ta sojojin mamayar isra'ila inda ya samu nasarar isa cikin ayarin sojojin mamayar yahudawan sahihuniya mai kunshe da sojoji shida inda ya tarwatsa kansa da wasu bumabamai da ya yi jigida da su lamarin da ya yi sanadin halakan wasu daga cikinsu tare da raunata wasu na daban a wata hira da tashar talabijin ta aljazira wata majiya mai karfi a rundunar izzuddin alkassam ta bayyana harin kunan bakin waken neman shahadar da mayakan izzuddin alkassam bangaren sojin kungiyar hamas suka kai a matsayin wani aiki mai tsarki kuma yana daga cikin takamaiman aikin tsaro masanin harkar soji da dabarun yaƙi elis hanna ya shaidawa gidan talabijin na aljazira cewa harin kunan bakin waken neman shahada da aka kai a jabali Siriya shine na farko a cikin Gaza tun tsawon shekara ta 2002. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato. a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. tarbiyyar iyali mistararo salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu barka da haka da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na shaba gabatar muku da shi a cikin 'yan makonnin da suka shuɗe da fatan dai an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa muku daga rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyalin bisa tsarin addinin musulunci. A cikin shirin za mu ci gaba ne kamar yadda aka saba da ɗorawa kan wacin hirar da muka faro tuntuntuni da shehu malami Muhammad Salih Zare daga birnin Yamai. ta ƙasar nijar inda ya fara yi mana bayani dalla-dalla kan haƙoƙin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali da su lazumci waɗannan haƙoƙi malamin yana yi mana fassarar littafin imamin zainul abidin ne dan imam husaini alaihi salam da littafinsa na risalatul hukuk wato sakon haƙoƙi yau ma dai malam bai kasar a gwiwa ba malam zai ci gaba da mana bayani kan wannan gaba ta harshe musamman kan muhimmancinta da kuma haɗarinta da fatan jama'a da su kashe kunne don sauraron wannan bayani tsara harshen shine alkhairi a gare ka in ba a wajen faɗa alkhairi ba kuma yake bayyana mana cewa inna lisan min ahammil jawarih fi badin insan ce tabbas harshe shine gaba mafi muhimmanci ko kuma in ce yana cikin gabai mafi muhimmanci a gangar jikin ɗan adam kama annahu akhtara akhtarul jawarih ala hayatul insan kina harshe gaba ce mai muhimmanci wanda muhimmancinsa yakan amfani ɗan adam shi kansa ya amfani jama'arsa ya amfani ma al'ummarsa kuma ya amfani ga halitta gaba daya haka kuma haɗarin harshe a kan ka kai ɗan adam yana da girma haka ma haɗarin harshenka yana da girma a kan al'umma so da dama ɗan adam ya furta magana ta yi dalilin rasa rayuwarsa so da dama ɗan adam zai furta kalmar da za ta zama sababin yaƙin basasa ko yaƙin ƙare dangi so da dama a dalilin kalmar baki kalma guda ta harshe fa bi iqrarihi wa atrafihi shi harshe wa bi iqrarihi wa atrafihi fi huquqin nas wa amwalihim yudanu mun sani wannan rayuwa za mu yi ta mu ƙare mu koma ga Allah ta'ala amma komawar mu a wurin Allah za mu je ne ranar sakamako ranar kwasa ba ranar zubi ba abin nufi ranar girbi ce ba ranar shibka ba rana ce da kowa zai tarar da abin da ya gabatar ya aje wa kansa to ana yi wa 'yan adam sakayya ne da abun da harsunansu suka faɗa ko suka tabbatar duk abun da ka aikata ko ka faɗa a cikin haƙoƙin mutane da dukiyoyin mutane to za a maka sakayya a kansa idan ka ba da shaida da harshenka ka tabbatar ma mai haƙƙi haƙƙinsa to babu shakka za ka samu sakayya a wurin Allah ta'ala a dalilin wannan tabbatarwa da kai shaidan da ka ba suwa ta gaskiya idan kuma ka ba da shaida ta zur ka faɗi ƙarya har haƙƙin wani bawan Allah ya salwanta to shi ma Allah subhanahu ta'ala zai hukunta ka gobe lahira a dalilin wannan shaida ta zir da ka bayar wanda a dalilin ta wani bawan Allah ya rasa haƙƙinsa kina abun da harshe ya tabbatar abun da harshe ya furta dangance da haƙoƙin mutane da dukiyoyinsu to a kai ne ake sakayya madalla muna ƙarin hankalin masu sauraro da kasa shafa'a da cewa suna sauraron wannan shirin nefa na tarbiyyar iyali daga rediyon boh na nan birnin tehran wanda yake karkashin hausa tv malam dai bai gajiya ba inda zai ci gaba da yayi mana bayani kan amfanin faɗin gaskiya da wannan gabar da kuma munin yin akasinta allah shiga ta malam bismillah gida ne kake ciki ba gidanka ba ne gidan wani ne yalla taimaka maka yayi ka zauna sai aka tambaye ka gidan nan gidan waye kace a gidan wane ne kaga baka taimake shi da komai ba amma dai faɗar wannan gaskiya Allah zai baka ladatta amma da za ka ce ai gidan nan na wani. a dalilin min don ka shekara goma ko ishirin ko talatin a cikin gidan kace ce ai kai gidanka ne alhali ba gidanka ba ne to fa ka tabbata Allah zai hukunta ka gobe lahira a dalilin wannan ikirari da ka yi na ƙarya haka lamarin yake komai girman abu komai ƙanƙantansa idan ka tabbatar da shi yanda yake to a wurin Allah kana da lada idan ka faɗi ƙarya a wurin Allah kana da zunubi kuma mai girma kaga dai ashe da harshe ikirarin harshe da furucin harshe ake ba da lada ko a kama mutum da laifi sannan maluma masu masana addini alfuqaha suna cewa ikrarul mar'i ala nafsihi ja'izun mutum da kansa ya tabbatar da kansa cewa abu kazan nan ba nawa ba ne kaga magana ta ƙare hukunci ya ƙare kenan mutum da bakinsa ya ce gaskiya abun da na faɗa haka yake ya yi koko a akasin ma wannan ya faɗa cewa abinda da na yin nan ba daidai ba ne shi ma kaga alhamdulillah magana ta ƙare don masu hikima suna cewa jahalul mar'i bi aibihi min akbari zunubihi da mutum zai maka abin da bai kamata ba a zo a zauna don a tattauna a samu maslaha sai ya tsaya kyam akan cewa shi fa bai yi maka wani laifi ba to furta wannan maganar da ya yi bayan ya yi laifin to ta ma fi laifin muni amma idan har ya amsa cewa a gaskiya ni ne ban kyauta ba a wurin allah yana da lada kuma ya futar da zukatan mutane sannan kuma kaga ya girmama haƙƙin ɗan uwansa da ya zalinta kina har shi wanda ka cuta ma to a yanzu zai ji a ruhinsa zai ji a zuciyarsa cewa ka taimake shi ashe kenan daddaɗan adam da bakinsa ya furta abu ya furta magana ya faɗi abin da ya faɗa to shi kenan magana ta ƙare in ma alkhairi ya faɗa to ta tabbata alkhairi idan kuma ya faɗi abin da ba alkhairi ba wal iyazu billah shi kenan ya tabbata ba alkhairi ba sharri kenan yana da zunubi a wurin Allah ta'ala to masu raro ga shi dai malam ya koro bayani filla-filla idan lokacin ya sake yi mana irin halin nasa a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shiri na wannan mako a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga sheikh muhammad salih lezare wani babban cehun malami na alubeci a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan mako kamar yadda aka saba da fatan allah ya ƙara wa malam lafiya a madadin radio boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya da na shirya da kuma gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. yara manyan gobe in yara ku bi ma iyaye in yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi